Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi ranar uku ga watan Mayu shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da tara talatin da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA a Frig a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci, Baba ya kuma makeri ne tare da Ibrahim ka almasi garba muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin hantsi. To ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewar hukumar kare haƙƙin bil'adama da ƙungiyar direbobi a Najeriya sun kira ga shugabannin hukumomin tsaro a ƙasar da su sake duban matakan da gwamnatin jihar Taraba ta ɗauka na na tasa ƙeyar wato 'yanci rani da ke jihar. haka kuma muna da maimaicin shirin ciki da gaskiya da ibrahim alfa ahmad zai gabatar sai kuma sharhin wasu jaridun ƙasar kamaru akwai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai kun gama jin labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Rasha Vladimir Putin sun tattauna ta wayar tarho jiya talata wadda ita ce tattaunawarsu ta farko tun bayan da rasha ta yi allah wadai da harin da amurka ta kai siriya a watan jiya a matsayin martanin harin makamin guba ta da sojojin siriya suka kai kan farar hula shugabannin biyu sun tattauna kan yakin basasar siriya da kuma halin da ake ciki a koriya ta arewa a cewar fadar white house wadda ta bayyana tattaunawar da mai muhimmancin gaske kafafen yada labaran rasha sun ruwaito jami'an gwamnatin ta rasha na bayyana tattaunawar da wadda aka yi a hukumance kuma cikin tsari shugabannin biyu sun amince cewa manyan jagabannin diplomasiyyarsu wato ministan harkokin waje na rasha sergei lavrov da sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson za su ba da himma wajen tattaunawa kan batun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a tashin hankalin Siriya da aka shafe shekaru shida ana gwabzawa cewar Rasha. Farar hula akalla 32 ne suka mutu a jiya talata a wani harin bazata da ISIS ta kai daura da wani sansanin 'yan gudun hijira a Siriya a kusa da kan iyakan Iraki a cewar wasu da abin ya shafa da kuma jami'an kurdawa a Siriya. An kai harin ne da asuba a yankin Rajmal Salibin wanda tamkar iyaka ce tsakanin mayakan isis da sojojin gamayyar da ke karkashin jagorancin amurka inda 'yan siriya da iraki suke tserewa da suka tsere suke daga yankin isis suke taruwa kafin wato a basu su shiga yankin da ke karkashin ikon kurdawa arewacin siriya mayakan asis da dama bisa kan babura da motoci sun damfari iyalai 300 masu gudun hijira daga musul na ƙasar iraki da kuma diyar ezor na ƙasar siriya suna jira cikin wasu tantuna a daren a wasu wurare da ake yada zango a kan hanyarsu ta zuwa sansanin 'yan gudun hijira na alhalul To fa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yawan dogaro ga sojojin amurka na musamman na barazanar rage abin da jami'ai da dama ke kira wasu nau'ukan kwarewar sojoji waɗanda muhimmancinsu ke ƙaruwa tuni a fagagen daga na yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci irin su alka'ida da isis ake yawaita kiraye-kirayen sojojin amurka na musamman su kai ɗauki game da nau'ukan matsaloli ta yadda jami'an hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ke ganin abin ba zai iya wato ba a iya ci gaba da shi ba mun yi ta ayyuka akai-akai cikin shekaru goma da suka gabata a cewar theresa wilson mukaddashiyar mataimakiyar sakataren tsaron amurka na ayyukan soji na musamman da ƙananan fadace-fadace a bayanin ta ga kwamitin majalisar wakilan amurka kan makaman yaƙi a jiya talata mun sallamar da makoma ta gaba don sauƙaƙa matakan soji da ake ɗaukawa yanzu a cewar ta kimanin sojojin amurka na musamman wajen dubu takwas ne ke wato aka tura a ƙasashe 80 a cewar sashen matakan soji na musamman sakon a takaice wannan adadin ya haɗa da waɗanda aka tura saboda su gudanar da wasu ayyukan soji masu wato matuƙar a siriya da iraki inda sojojin kundumbala na musamman sama da 600 suke aiki tare da sojojin yanki a ƙoƙarinsu na murƙushe isis jiya talata shugaban rasha vladimir putin ya karyata zargin cewar rasha ta yi katsalanda a zaben shugaban ƙasar amurka a bara ya ce wannan zargin wani ba wani abu bane illa jita-jita da ake bazawa amurka saboda wasu dalilai na siyasa putin ya karyata zargin ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugabar jamus angela merkel a sochi bayan da shugabannin biyu suka gana a daidai lokacin da dangantaka ta yi tsami tsakanin su game da yakin siriya da kuma haɗi kirimiya da rasha da ta yi wato daga ukraine mai makwabtaka da ita kalaman na putin sun yi hannun riga da matsayin cibiyoyin ayyukan sirri na tsaro a nan amurka wanda suka ce da hannun rasha a kutsen sakon imel na jam'iyyar democrat wanda aka yi da nufin ya amfani donald trump kuma ya yi illa ga abokiyar karawansa ta jam'iyyar democrat wato hillary clinton labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa a washington dc To madalla hukumar kare haƙƙin bala'adama da ƙungiyar direbobi a Najeriya sun yi kira ga shugabannin hukumomin tsaro a ƙasar da su sake duban mataki da gwamnatin jihar Taraba ta ɗauka na ta sakeyar 'yan kirani da ke zaune a cikin jihar. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. Matafiya da dama ne da ya gwamnatin jihar Taraban ta maida zuwa jihohinsu cikin kwanakin nan a wani yunkuri da gwamnatin jihar ta ce tana yi ne domin ta tsabtace jihar daga miyagu batun da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Najeriya National Human Rights Commission ke ma cewa ya saba doka. Bayan ma dai ga Maida matafiyan haka nan ma ana zargin cewa ana wulakanta wasu da kuma karban kudade daga hannunsu kamar yadda direbobi da matafiyan da suka fada hannun waɗannan jami'an gwamnatin taraban suka tabbatar wa manema labarai sun sima mu kudi sun binkise kaya sun gani kayan amarya ne sun gani sun sai haimun ba da dubu shida ka kana guri daga karfe sita sai karfe biyar na safe suka suka ce min in ba dubu biyar ba zan ba zan wuce ba sai dai in koma ko kuma in kwana sai washe gari ta yi police station irin biyar din malofin nan za ga an ɗora wasu wasu ma ana kora su ana mai da su baya ka ɗauko dauko fasinja kana zuwa da su ya soke su a gate din malofin nan a mai da su baya wasu a buge su wasu a kwace kudin su hannun su wani dubu talatin wani dubu ishirin bayan da babu dai wani dubu biyu wani dubu daya wani karɓa hannun su. tuni ƙungiyar direbobi ta ƙasa nurtw reshen jihar taraba ta kira ga shugabannin hukumomin tsaro a ƙasar da su gudanar da bincike kan abubuwan da ke wakana yanzu a taraba alhaji kabiru muhammad jaro shine ma shugaban kungiyar direbobi shiya ta biyu a jihar ya ko bai na halin da suke ciki a yanzu. Ba mana mu ba za mu ki ba in an samu mai laifi a kama shi a kai shi hukuma in ya kai a kai shi kotu mu ba mu da cewa amma mutum bai yi laifi ba a kama shi a daure shi a ajiye shi kwana biyar sati yana zaune a kinin zana akwai damuwa wuri ne. fasinja mu sun daina zuwa wannan wurare sun koma suna bin ta bauchi haka saboda matsalar wannan wurare to sai dai kuma don ma gano gaskiyar zargin da ake yi ne ma yasa jami'an hukumar kare haƙƙin dan adam a Najeriya kai wani samame zuwa wani shingen da ake mai da matafiyan Ahmad Gambo Dawud shine ma jami'in hukumar Taraba ya ko bayyana abin da idanun suka gano da kuma matakin da suka ɗauka yanzu. Na je gurin muka tattauna da su sai suka ce min cewa wannan jami'an da suke na ake a wannan gurin sai suka ce min cewa su ba su suka kai kansu ba an aiko su ne daga fadan gwamnati. Sai na ce to hada ne da wanda ya kawo su sai suka kai ne ofishin advisor fanin tsaro Colonel Agew sai muka zo na da shi a ofishin shi sai tambaye ni na gaya mishi dalilin da yasa na zo gurin ba su da dalili su ce tabbas babu bakin da zai shigo a guraren da wannan ba daidai ba na kundin tsarin Najeriya. Kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta bakin kakakinta ASP David Misal ta ce ma tana bincike ko da yake gwamnatin jihar ta ce ta da wannan mataki ne ma domin hana bata gari shigowa. Mr. Silvanus Giwa da ke zama hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yada labarai ya yi kanan haske dangane da wannan mataki da gwamnatin jihar taraban take ɗauka yanzu. a gwamnatin da ake samu a yau an samu an kama yan boko haram a bali a a mutum biyu a dole gwamnati ta gwamnati ta yi la'akari ko kuma wanda zai zai zama mana damuwa ne yayin bincike a san ka dole ka koma inda ka fito. wannan haka bai saba kunnin tsarin mulki ba. in dai baka da aiki da kake a jihar taraba. mr silvano zagiwa kenan da ke ma zama hadimin gwamnan jihar taraba ta fuskacin harkokin yaran labarai ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya. allahu sarki mai rama roƙo madalla a gaida ibrahim abdulaziz yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar. waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe uku da minti goma sha uku ɗaya ke nan na dare a nan birnin washington dc ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum A lokacin da gwamna Nasiru ‘yan rufa'i na jihar Kaduna na yanzu yake ministan babban birnin tarayya Abuja, akwai wasu ‘yan kasuwa da ‘yan tireda da suke wata kasuwa mai suna New Market a Wuse Zone 1, waɗanda ya tayar da su domin inda suke bai dace da kasuwanci ba. Nasiru ‘yan rufa'i ya kafa wani kwamiti wanda ya nazarci batun waɗannan ‘yan kasuwa. Aka sanya su cike takardu da biyan haraji na gwamnati. Kuma aka tantance su sannan aka ba su wani sabon wurin da suka gina shagunansu. Sabuwar kasuwar da aka ba su ita ce ake kira kasuwar Fanteka. Sun zauna a wurin suka ci gaba da harkokinsu na kasuwanci. Har gwamnatin Buhari ta hau kan mulki. Haka kwatsam a ranar Juma'a sha hudu ga watan Oktoba na shekarar da ta shige, sai aka je aka shafa ma shagunan nan nasu jan fenti, aka ce su tattara su fita a cikin sati ɗaya. sun bi sawu zuwa ofishin babban birnin tarayya to amma waɗanda suke da hannu a wani abu suka ƙi su saurare su daga bisani sai aka tura motocin buldoza da jami'an tsaro suka je suka rushe wannan kasuwar a cewar 'yan kasuwar ta fanteka wasu sun samu sukunin kwashe kayansu to amma mafi yawansu haka aka rushe kantunansu da kayansu a ciki bari mu faro daga jin ta bakin shugabansu alhaji shehu aliyu abuja tudun fulani fanteka market to alhaji shehu yi mana cikakken bayani me ya faru ne kan wannan kasuwa ta fanteka e, to abin da ya faru tun muna new market wanda yake shine mai girma gwamnan jihar kaduna shi ya tada mu daga new market ya yi mana replacement ya kafa kwamiti yana nufin gwamnan kaduna na yanzu eh, nasiru yan rufai tun yana eh, minista kenan yana minista haka ya tada mu daga numa market ya ce to inda muna son gaskiya mu dawo daidai ita ce hedikwatar kasuwanci ta abuja mun ka kuma bi umarninsa ya kafa kwamiti an ka tantance 'yan kasuwa na gaskiya bari kafin mu yi nisa a ina wannan new market din da take new market tana nan use zone 1 hmm, nan cikin gari market nan cikin garin abuja to daga nan da ya kafa kwamiti sun ka tantance mu an ka ba mu allocation an ka ba mu allocation sun ka ba mu account number na gwamnati cewa mu je zenith bank mu biya rabano in mun biya rabano sai a ba mu tela sai mu je diploman control in mun nuna masa za su ba mu receipt su ɗauki allocation ɗinka in ya yi daidai da telar su rubuta maka receipt na gwamnati sai su baka to haka sun ka ba mu tsawon shekara ɗaya zuwa biyu daga karshe gwamnati ta koma tela ta nuna wurin ta kawo safiyo safiyo ya zo ya aiki duk lambobin da suke aiki kashi na farko an ka ba kowa sama da mutum ɗari uku da 318 to mun gina mun yi komai muna kan harkoki na kasuwanci ba zato ba tsammani ba a kira mu ko'ina ba banda kuma duk wani tsari na gwamnati mun riga mun bi mun cika kawai ba zato ba tsammani kawai sai an ka zo an ka shafa mu fenti ranar juma'a 14 ga watan goma an ce bayan sati ɗaya kafin mon tubare kenan ma yawa eh bayan sati ɗaya an ba mu sati ɗaya kwana ɗaya juma'a asabar lahadi monday an ka zo da tafiloli ba ji ba gani ko ina rugujewa ake to kafin wannan ma bayan sun samu je diploman control din duk waɗanda sun ka buga suke da haƙƙi akan abu mun je mun neme su sun ki sauraron mu kamar ba 'yan najeriya ba in mun je na ai fasin da muna in mun je na ai da muna akwai wata mata ana ce mata hajiya safiya ita a lokacin minista ya nada a gyaran wata kasuwa a ƙasa to mun tambayi me dalilin za a rushe mana kasuwa sai take nuna mana ai hanya ne wurin sai mun ka ce to mun yadda to abin da ya ba kowa mamaki kowa yake ta ajibi hanyar shigowa akwai shaguna nan gefen da nan gefen ba a taba ko'ina ba kuma duk akan titin suke sai an ka shigo tsakiyar gida sai an ka yi banna mun ga kuma hanya in dai hanya za a yi ko sama za a yi ta dole sai an taba waɗannan shagunan gefe da gefe to sai muka ga abun ya zama kamar kabilanci kamar mu ba 'yan najeriya ba kamar kuma mu ba a san da mu ba kamar wurin nan mun zo da karfi ne mun zauna kuma mu gwamnati ta ba bamu tunda duk wani ka'ida da ake bi na abuja mu riga mun cika a za mu so mu ji cikakken bayani tun lokacin da mu koma baya aka ce ku tashi daga wannan new market din da kace na season 1 sannan a wace shekara ne wannan ya faru har kuka koma can daidai 2007 lokacin da allah ya ba aerofa ministan abuja da ya zo bai jima ba sai ya tada kowa daga kasuwar yan tireda sai an kai masu rijina ya nuna shekaru goma da suka wuce yau ci gaba da bana bayani sai an su yan prohibition da suke kasuwar karkashin alhaji aminu shine ciyaman nasu alhaji aminu shine ciyaman nasu yan prohibition mu kuma nau'in fanteka sai an ka zo an ka naɗa mana malam awwal shine ciyaman namu to kowa mai girma gwamna ya yi adalci ya ba kowa wuri ya ba kuma kowa mazukuni wai gwamna ko minista minista lokacin na ministan abuja malam nasiru erufai to mu wuraren da an ka bamu shine daga bayan nan yanzu ba mu san me yake faruwa ba an ka zo an ka sa katafiloli an ka rushe to mun nemi sanin meye ne dalili har yanzu mun kasa sanin dalili wato a lokacin shekara ta 2007 mm. da zarar baku waɗannan kowannan sabon yanki mm. ko kasuwa ta fanteka da take daidai nan take ne bayan kun gama cika kowace ka'ida kuka fara gina kasuwar ko kuma bayan cika ka'ida da shekara biyu haka bayan an gama komai muna zaune dai a wurin a matsayin tamfara da don ba san nan wurin za a ban ba to bayan mun cika ka'ida daga baya ita gwamnati ta zo ta sa an kai bikon din wurin an kai layout din wurin an kai duk wani abin da ya dace to daga baya akwai wata ana ce mata hajiya safiya da madam bc sun zo sun ce kowa ya cire kwano me ya dalili sun ka ce kowa ya cire kwano mun je mun same su a ofis sun ke saurara mu kamar mu ba 'yan ƙasa ba to shine muke kira ga mai girma minista saboda wannan gwamnati an ce gwamnati ce ta adalci gwamnati ce ta canji jama'a suna cikin mawuyacin hali jama'a sun ɗimauce saboda an rasa dukiyoyi a wurin wasu ba su da aikin yi abin da muke tsoro irin wannan shine yake kawo masifu da fitintinu a ƙasa saboda haka muke kira ga minista ko ya sani ko bai sani ba ya kafa kwamiti na gaugawa a yi bincike duk waɗanda suke da sa hannu to a hukunta su a yi kokari kuma a biya mutane diya a kuma mahimman da mutane guraren su kuma a ba su hankuri kasuwar gaba ɗayanta kamar shaguna nawa take da su shaguna 567 Eh, gaba menene da miya ake sayarwa a wannan kasuwar kasuwar ana sa injin na yanka plywood ana yin gadaje ana yin kushin kushin ana kawo injinonuka karafa mutane dai suna harkoki wurin sosai akwai wani tsari idan za a tada mutane waɗanda suke zaune bisa ka'ida a wani waje hmm. akan ba su zaɓin mai da su wani waje hmm. shin an ba ku irin wannan zaɓin ai mu an mai da mu ma kamar daga sama an ka jefo mu saboda ko ba 'yan najeriya ba ne mu ya kamata a a biya mu haƙoƙanmu kafin a tarkata mu a maida mu wani ƙasa balle mu 'yan najeriya ne mu mun ka zaɓi wannan gwamnatin da ba zan mu take rawa to amma kuma daga ƙarshe yau ga abin da an ka zo an kai muna wasu na gefen muhaddare suke mana su ce ai mu mun kaso don mu mun ka zaɓo ga abin da ya faru da mu kenan ma'ana ku kuna aza laifin kan wannan sabuwar gwamnati ta apc kenan eh, ko musu saboda ita ta yi muna kuma wakilan da ta sa ba san darajar mutane ba ba san mutuncin jama'a ba ba san haƙƙin ɗan adam ba ba san ma Allah ya halicci mutum ba saboda duk mutumin da Buhari kan shi yanzu in za ku yi face to face a matsayinsa na shugaban Najeriya dole ya saurare ka to balle wani wakili wanda yake ganin minista ya naɗa shi ko wanda a diploma control da haƙƙin ka ya zo ya ce kai ba komai ba ne ka je kuma duk abin da za ka yi kai a irin wannan gwamnatin da ake ganin ta zo da adalci ai ko zamanin NPDP ba za a yi mana haka ba balle yanzu da muke ganin wannan gwamnatin ta talaka ce talaka zai abin da ya ga dama zai kwanta ya bacci da ido biyu zai samu natsuwa wanda ko ba ka da shi za a yi kokari a gina ka balle kuma yanzu a ce a wannan gwamnatin ce za a karya al'ummu dubban jama'a saboda haka wannan abun ba zai yiwu ba ku yan wannan kasuwar yanzu a ina kuke da zama ai muna nan a tarwatse ba mu ma sai yanzu halin da muke ciki ba saboda wasu ciwon zuciya fara kama su wasu suna ma asibiti wasu suna nan ma yanzu ko magana kake musu ba sa iya sanin me suke don akwai wani alhaji bello ya sai da gona ne a zamfara ya zo ya biya ma sa ɗansa makaranta ya gama digiri a sokoto a nan yake sai da yagot san yagot a wurin suke dan samu abin da za su ci da iyalansa ana rushe wannan wurin yanzu haka ciwon zuciya ya kama shi dan ya rubuta application na neman aiki ya fi so goma bai samu ba yanzu ya koma ga iyalai ga yaya babu abin da zai yanzu ko magana kake mai beji rabin sashen jikinsa ya mutu to irin waɗannan suna da yawa in muka koma bayan an ba da wa'adi cewa kowa ya kwashe kayansa zuwa kun ce zuwa mako ɗaya aka sa jan mm. fenti mm. Ah, shin mutane sun samu sun kwakwashe kayan su kafin ayi wannan roshe roshe cikin kashi ɗari kashi ashirin sun kwashe kashi tamanin ba su kwashe ba sun kawo sojoji kamar za a yi yakin duniya ba ji ba gani duk inda ka duba soja ne suke tafka jama'a sun kawo tafila gaba da yamma kudu da arewa suke lebar ɗin kayan jama'a mutum inda ɗan najeriya ne ya gani sai ce wannan gwamnati gwamnatin adalci ce to shine muke tunanin wannan al'amari wai ku wannan abin da sanin manya ko ko da wani abu a ƙasa ne to shi ne muke so mu sani shugaban 'yan kasuwar fanteka da aka rusa abuja alhaji shehu aliyu tudun fulani abuja a kasance da mu a shiri na gaba domin ci gaban wannan bayani daga bakinsa da na wasu daga cikin waɗanda aka rusa musu shagunansu a huta lafiya tuma dalla yanzu ga wannan sako ya allah ya allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Abin da ita yarinyar ta faɗa ɗaya shekara uku, ita ta ce eh babanta ya danne ta. Gaskiya ban yi ba. A tunani na ni ban san wanda ya taɓa yarin nan ba. A hakika an samu saga daga karkashin yarinyar nan. Da ya zo yana magana na ce a cikin gida ko nawa ne ko biyu ne ko akwai wani da kuke zaune tare da shi sai ya ce mana Ku kasance tare da shirin domin iyali na wannan mako ranar Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana. Domin iyali shiri da ke haska totila kan kalubale da ke kawo cikas ga ci gaban mata da ƙananan yara da suka kasance ginshikin ci gaban al'umma. Balle an ce, Tumadalla yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun ƙasar Kamaru. Muhammad Awal Garba gare ka. Zan fara shirin jaridu namu ne da jaridan Cameroon Info. Ana tarauto mana cewar wani sojan bir na kasar jamhuriyar Kamaru ya bindige waɗansu 'yan mata guda biyu a jihar Littoral Duwala bayan sun yi wani cacan baki da sojan. Jaridan Lametayi kuma cewa ta yi shari'an da kotun sojojin kasar jamhuriyar Kamaru ta yankewa wakilin sashen Hausa na RFI a arewacin kasar jamhuriyar Kamaru Ahmed Abba na ɗaurin shekaru goma ba a yi masa adalci ba kuma gwamnatin ƙasar Faransa ta yi Allah Allah wadai da wannan hukuncin. Sai kuma jaridan Europlus anda ita ma ta zagunta mana cewar wani ministan kasar Equatorial Guinea ya faɗa ragar ɗan damfaran kasar jamhuriyar Kamaru an da aka damfare shi miliyan ɗari hudu na sefan kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya. Jaridan Anadot kuma ta labarta mana cewar hukumar lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru ta gano cewar likitocin kasar suna amfani da jabun maganin nuka a manyan asibitocin kasar amma ministan lafiya andre mamafuda ya ce duk wani likita da aka same shi yana amfani da maganin zai fuskanci fushin gwamnatin kasar jaridan empo martin kuma cewa ta yi malaman cocin katolika na bangaren yan awaren ingilishin kasar sun yi kira gaban murya da cewar gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru da su yi wa allah da annabin su su sasanta rikicin da yake ce cinyewa domin a yanzu haka 'ya'yansu suna neman komawa makarantansu jaridan integration kuma ta hango mana cewar ministan ayyuka ayyuka na ƙasar jamhuriyar Kamaru Abbasadu yana ƙoƙarin dankara kamfanika guda 334 a gaban kotun kwato hakkin gwamnatin ƙasar Kona domin cewa sun kwashi kuɗaɗe amma ba su cika alkawarin da aka yi da su ba. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan The Star anda ta fayyace mana cewar Firaministan ƙasar jamhuriyar Kamaru Filimon Yan ya kaddamar da wani kwamiti da zai dinga kula da yaren Ingilishi da na Faransancin ƙasar Kamaru kuma ya yanzu dai duk wani rabon da za a yi za a yi daidai wa daida ne Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum gidan rediyon Amerika. mai magana kasimu aliyu asara daunin matasan asara a jihar sokoto sun tsangon mulki sokoto arewa yana son kusurin sako na da 'yan najeriya mu tsara kufa da roƙon allah allah shi tsara ba gaban ƙasar mu najeriya shugaba ba buhari lafiya ba shi ikon gaba da ayyukan alheri da yake mai ƙasa ce musamman talaka na gode mai magana kasimu aliyu asara tsakanin matasan asara a jihar Sokoto. Assalamu alaikum sashen Hausa na ya Amurka. Mai magana Hassan Dogon Fati daga nan karamar hukumar fasari ta jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Alhamdulillahi na kira ku ne domin in isar da wani sako zuwa ga shugabannin ƙasa ta Najeriya akan cewa kada su manta da alƙawarin da suka yi a talakawa. Lallai Allah hakika ƙananan hukumomi suna cikin mawuyacin hali musamman a jihar ta katsina kuma sanin kowa ne ita hukuma ita ce gwamnatin da ta yi kusa da talaka amma yau shekaru biyu kenan babu karamar hukuma babu kantoma babu wani abu to kada ku manta kun yi al'umma alƙawarin cewa da zaran kun za ku yi ainihin da gabatar da zaben ƙarnin hukumomi to amma har yanzu mun shiru amma babu komi Allah shi kai 2019 kada ku manta cewa wurin mu kuka zo kuka nemi alfarma kuma za ku sake dawowa idan kunne ya je to jiki ya tsira ina fatan Allah ya ba shugaban kasar mu Buhari lahiya ya ba shi kwarin gwiwa sabce nan da Allah azaba shi. Assalamu alaikum mai magana dan Juma Bello eh, Adamu Bello daga karamar hukumar Danga mararraban Ba'isa. hakikanin gaskiya ɗan masu irin cewa buhari ya bada mulki mun san satan kuɗi suka yi kuma wannan kuɗin ya kamata su dawo da shi a yi matalakawa aiki da shi mu ba haka ba kan ba wani abin da suka yi a najeriya duk barayi ne suke ta ihun nan wasallan na barku lafiya yanzu kan ga labarai a takaice to a taƙaice farar hula akalla talatin da biyu ne suka mutu jiya talata a wani harin bazata da isis ta kai daura da wani sansanin 'yan gudun hijira a siriya a kusa da kan iyakar iraki a cewar wasu da abin ya shafa da kuma jami'an urdawan siriya shugaban amurka donald trump da shugaban rasha vladimir putin sun tattauna ta wayar tarho jiya talata wadda ita ce tattaunawarsu ta farko tun bayan da rasha ta yi allah wadai da harin da amurka ta kai siriya a watan jiya a matsayin martanin harin makamin guba da sojojin siriya suka kai kan farar hula shugabannin biyu sun tattauna kan yakin basasar siriya da kuma halin da ake ciki a koriya ta arewa a cewar fadar white house wadda ta bayyana tattaunawar da mai muhimmancin gaske jiya talata shugaban rasha vladimir putin ya karyata zargin cewa rasha ta yi katsa landan a zaben shugaban kasar amurka na bara yana mai cewa wannan zargin ba wani abu ba ne illa jita-jita da ake bazawa a amurka saboda wasu dalilai na siyasa yawan dogaro ga sojojin amurka na musamman na barazana ga rage abin da jami'ai da dama ke kira wasu nau'ukan kwarewar soji waɗanda muhimmancinsu ke ƙaruwa to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin shirye-shiryenmu yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki musamman ma ibrahim ka almasi garba da wanda ya shirya kuma ya haɗa muna wannan shiri ya bada umarni solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan safiya wato charles hall baba ya kuma kere ne ke sallama da ku a ci gaba da sauraren sashen hausa na muryar amurka kuma a huta lafiya.